Assalamu alaikum masu sauraron wannan fili na lafiya uwar jiki. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC na ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To za mu fara ne da wasiƙar Malam Mahmud Salihu ƙaura na moda. To. daga can jihar Zamfara arewa maso yammacin Najeriya ya ce don Allah me ke kawo mutum ya rika yin aman jini ne. To akwai abubuwa da suke kawo akwai abubuwa da suke kawo wannan kamar na farko wani lokaci akwai waɗansu abubuwa da sukan faru kamar a haƙorin ko a bakin mutum wuraren haƙoransa mm. yadda gabarsa wani lokaci kan sa mutum rinka aman jini wani lokaci kuma waɗansu abubuwa a makogoron mutum ko inda abincin ke bi to kuma akwai waɗansu mutane kuma wanda suna da gambon ciki mai tsanani eh. wanda duk waɗannan yakan kawo to mutum na aman jini da yawa to ya kamata yawan likita domin bai kamata mutum ya rinka zubar da jini da yawa ba in kai jini da yawa fita a jikin mutum to in kuma ba ka da sa'a kuma kwana yana iya halaka mutum hajiya. To ya ce wai kuma wai idan mutum ya ya tashi tsaye sai ya rika jin jiwa to idan kamar mutum yana yawan yin aman jini din in ya tashi kuma sai ya rika jin jiri ne? Eh domin jinin inda kana ta aman jini haka da yawa to in ka tashi tsaye kana jin jiri haka to wannan ba shi ma abin da ke kawo shi ke harjiya. To waɗannan matsaloli da ka danganta da yin aman jini ɗin. Eh, eh, idan kamar aka warkar kamar ciwon gyamban ciki ne ko kuma wani abu ne ke magurin mutum mutum zai samu sauki eh inda aka san abin da ke kawo wannan aman jinin aka ba mutum magani to yana iya warkar da shi insha Allah a takaice dai kan mutum ya ga yana aman jini ya sake ya bari eh inda mutum na aman jini ya saurare jin likita kada mutum ya sake domin wani abu mai kamar abu mai tsanani ke kawo wannan hajiya to Allah ya sauwaƙe amin amin to sai kuma tambayar isuhu da yallafa ki Shi kuma daga can jihar Kaduna ne. To. Ya ce wai shan me ke kawo cutar tsutsar farce ne? Akwai tsutsa a farce? To, ban tabbatar da abin da malamin ke nufi da tsutsar farce ba. To, <laughs> sai dai ko irin ko gyamban farce ne wanda yakan ruwa din nan, to kila shi yake nufi. To, mun ba shi ansa akan haka, in kuma ba haka ba ne, muna fatan ya sake rubutu. To, inda ya kamar irin wannan abin da ke kawo farce mutum ya rinka ruwa ne to wani lokaci akwai wasu kwayan cututtuka da suke shiga farcen wani lokaci ko yankewa ko wani abu ya samu kumban mutum to wani kwayan cuta na iya shiga karkashin kumbar mutum to ya shiga karkashin kumbar mutum ya kan sa wurin ya kumbure kuma wani lokaci ya kumbure to ya kan sa wurin ya yi ruwa eh to waɗannan ciwokan ƙwayan cuta da ke shiga ƙarƙashin gumba ke kawo wannan yawancin sa amma tsutsa wannan ban san kan wannan ban tabbatar da abin da yake nufi ba to wannan ah, cuta da kai bayani din ana iya warkarwa ko eh wannan akwai irin maganin da ake bayarwa wanda ke kashe waɗannan ƙwayoyin to aka ba mutum to kaman mutum yakan samu magunguna kamar na kwana biyar zuwa kwana goma aka yi sa yana warkar da mutum hajiya To Allah ya Muna fatar kuma idan ba mu tambaye shi tambayar Malam Isu baki ya sake rubuto mu wannan eh, sai. Eh, mu gane abin da yake nufi ba ya sake rubuta mana eh gaskiya ne hajiya. To ga wata wasiƙa nan amma kuma ba suna. To. Ya ce menene amfanin ko kuma ta ce menene amfanin tafarnuwa a jikin mutum ne? akwai yawancin mutane eh, masu bincike sun yi bincike akan tafarnuwa wani lokaci aka yi amfani da ita wani lokaci yana iya taimakon wanda suka ce yana taimakon kamar irin su hawan jini da su maiko da yawa a cikin jikin mutum to wannan amma dai inda mutum na da kamar irin su hawan jini ko maiko a jikinsa ya kamata wajen likita a duba domin tafarnuwan lokaci yana ma waɗansu aiki kuma waɗansu bai musu aiki amma in dai mutum na da irin lalurorin nan ya kamata ya je wurin likita a duba shi tukunna kafin ya ta shan tafarnuwa din haka. Dan ya ce ta wace hanya ya kamata mutum ya yi amfani da ita a likitance? To yawanci kin sa a likitance akwai kwaya da ake sata a cikin kwaya wanda mutum ke sha. Yawanci akwai kwaya kuma akwai irin kwaya wanda mai kamar ruwa-ruwa amma duk waɗannan ana ana yin su ana ba mutane su sha. Amma yawanci ba mu cika amfani da shi domin waɗannan kan ba amma an ce suna taimakawa. a takaice dai mutum yana son ya amfani da tafannuwan ya je ya magana da likitan shi eh, kenan. Eh, magana da likitan sa inda yana da wani lalura ya je magana da sa Eh. To, to Allah sa a dace. Amin, amin. To shi kuma Malam Sa'idu Abdullahi a can da maturu jihar Yobe? Eh. Yana so ne ka mishi ƙarin bayani a kan ƙwayar cuta. To. Shin ƙwayoyin cuta wai yaya ƙwayoyin cuta suke kuma ta yaya suke kama mutum? To abin da ƙwayar cuta suna nan kowane lokaci suna nan. To kin san kuma jikin ɗan adam muna da garkuwa wanda ke kare mu da ƙwayar cututtuka. To. kuma ƙwayar cututtuka yawanci tun da aka haifi mutum suna shiga jikin mutum kuma mutum na da waɗannan garkuwa wanda turanci suna kiransu antibodies kowa na da su to waɗanda sukan kare mutum daga ciwuka to wani lokaci kuma abin da ke kawo ƙwayan cuta kamar inda mutum ko ya yanke ko wani abu ya faru to ƙwayan cututtukan sukan shiga in suka shiga in abubuwan kariyar jikin mutum ba ta yi ƙarfi a wurin sosai ba to shi ke sa kawo kawo ciwo to kuma akwai ɗansu waɗanda garkuwar ba ta da ƙarfi To sai eh. mutum ya kamu akwai kuma inda ake shakan kwayan cutar ko? Eh kuma akwai wanda ake shaka to wani lokaci kakan shaka to wani lokaci kafin garkuwar jikin naka ta soma aiki to shi yasa wani lokaci akan ba mutum magani ya taimake sa to maganin da garkuwar duk suka aiki tare ne su warkar da mutum. To akwai wanda ake sha ta ruwa? Eh akwai duk kwayan cuta ana muna iya sa ko ta ruwa ko kuma ta ƙasa duk ana samun kana iya kwasan cutar. Eh. To Malam Abdullahi ya ce wai shan gaskiya akwai ƙwayoyin cutar da suke da amfani a jikin mutum? Eh akwai waɗanda suke kamar a cikin cikin ɗan adam. Eh. Akwai waɗansu bacteria da ake amfani a suke cikin cikin ɗan adam. To su waɗanda sukan taimaki wurin narkar da abinci kuma sukan taimaka da yin waɗansu abubuwa da suke suke taimakon ɗan adam a cikin cikinsa. Hmm, to eh. akwai dai ranar su kenan. Eh akwai ranar ana kiransu bacteria masu taimako a cikin cikin ɗan adam. Eh. To ina fatan Malam Sa'idu Abdullahi yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kai mishi. Shi kuma Usaini Abba daban. To. Ya ce menene amfanin ruwa a jikin ɗan adam ne bayan yadda ake son shi a lokacin da ake jin ƙishin ruwa. Sa'annan waɗanne sinadarai ne ke tattare da ruwan sha ɗin. Ko ruwa yana da illa a wasu lokuta a jikin ɗan adam? baya ga haka shi ruwa yana da nau'i ne kamar a ce kala-kala to da farko me amfanin ruwa a jikin ɗan adam likita to kin san jikin ɗan adam bakwai bisa goma na jikin ɗan adam ruwa ne wato kashi bakwai cikin eh, goma eh ruwa ne jikin ɗan adam so dole muna ruwan nan ke taimako komai da ke aiki a cikin ɗan adam yana amfani da ruwa ne To. So saboda ga ruwa na da muhimma kwarai da gaske. Yana da muhimmanci fiye da yadda. Yana da muhimmanci kwarai da gaske fiye da muke tsammani domin mutum kamar mutum ya shiga wani wuri inda ba ma abinci ba za ka iya daɗewa ba ruwa ba amma za ka iya kwanaki ba abinci haka ne eh domin ruwan nan komai jikin aikin jikin adam komai sai da ruwa to ruwa ai ba shi da wani kala ko wani abu iri kamar dai kamar dai ka dauki mota ne da ba ba mai a ciki mota eh, ba za ta ko ina ba ko ina ba eh to akwai wasu sinadarai ne da ke tattare da ruwa a cikin ruwa din eh to kamar akwai ɗansu wani lokaci akwai inda kamar muke shan ruwa da ta fito daga ƙasa kin san akwai ɗansu kamar rijiyoyi da muke yi, to akwai ɗansu irin abubuwan da ke taimakon jikin ɗan adam ana kiransu minerals To, a cikin ruwan? A cikin ruwan, yawancin ruwan suna da shi. Kuma wani lokaci waɗanda muke sha ana sa su a ciki don su ƙara waɗansu ƙwayoyin ƙwayoyin halitta da ke taimakon jikin ɗan adam ya aiki yadda ya kamata. To, haka iya ce ko ruwa ɗin kuma akwai illa da yake wa jikin ɗan adam? in dai ki sha shi da yawa maybe kai kai ta tsari da yawa ko kuma <laughs> <laughs> illa kenan ko kuma ko kuma akwai wadansu da suke da ciwon da ruwan yayi yana musu yana bai taimakon su kware amma ruwa ko wani lokaci yana da amfani sai dai ko in dai ka shiga ruwa din in baka iya ko <laughs> iwo ba to wannan yana da illa haka ko kuma in ka shiga cikin ruwa akwai kwayan cuta su eh, shiga jikinka in dai ruwan ba da ba tsafta ka shiga to wannan akwai illa To akwai nau'in ruwa kama a ce kala-kala? A ba wani kala-kala na ruwa sai dai kalan da ake ruke ake da shi muke sa a hajiya. Ina fatan Malam Hussaini Abba daban daga can jihar Bauchi ya na kusa kuma ya ji wannan bayani da kai mishi. To sai kuma yana garba Sabiola a can gashuwa. To. Jihar Yobe. Ta ce don Allah tana so ka mata ƙarin haske akan gwaiba. shin me yasa ne idan mutum ya ci gwaba 'ya'yan cikin ba sa narkewa sai ka ga idan mutum ya yi ba haya sai ka ga 'ya'yan gwaban ba su narke ba to eh ko waɗansu abubuwa da muke ci yadda jikin ɗan adam bai iya narkar da su amma su waɗansu kamar in mutum ya ci gwaba ɗin su sauran abubuwan gwaban to jikin ɗan adam na narkar da su akwai abubuwa da muka ce jikin ɗan adam bai narkar su kan fito haka ne to ba illa ba ne ba illa ba ne a'a to eh. to ina fatan malamar tana kusa kuma ta ji wannan bayani da kamata. To sai kuma a wasiƙa da muka samu daga wajen Isa Ibrahim Hadeja. To. Shi yana son ya san abin da ke kawo ƙyasfi ne. Abin da ke kawo ƙyasfi, ƙyasfi ai abin da ake kira kumburin fatar jikin ɗan adam ne. To. <laughs> Wanda ake kira inflammation na fata. Eh. Wannan akwai ƙwayoyin cuta da ke shiga fatar suke kawo wannan. to shi ne ke sa wurin nan shi ke sa shi kaga yadda yake ya ta kaikayi ke kawo shi kenan akwai magani ko eh wannan akwai magani akwai man da za a rinka bayarwa kuma in dai mutum na da ƙarfi ya kamata ya rinka shahu mai yadda wuraren ba zai bushe kwarai ba in yana wannan yakan taimaka kwarai rage yawan kaikayin da zafinsa amma akwai mai da ake ba wanda zai iya warkar da mutum aka yi sa'a kwarai da gaske ana gado a ba a gado ba a cika gadon shi ba hajiya to kazanta na da alaka da cutar ƙazanta yana ƙara tsananinsa. Amma kuma inda mutum na riƙe su bai kamata kana kana canza kaya da waɗansu ba in kai haka za su iya kamawa. To Allah ya sawaƙe. Amin amin hajiya. To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka ana za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a madadin. Dr. Lada. Jummaya Lice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. babu mai hoji a da a kace duniya ana ta wani kare a ana rawa kuji mata ke babu mai hoji da ke a da a kace duniya ana ta wani kare a ana rawa kuji